alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah bi ni'mati tatimmu salihat wa sallallahu ala nabi muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama an bai karatun duka kasar kilama ka kontinen na wala wala mun na wala da kemanin tan samanin saban jawar karo lo kana da maji karo to yanzu ta masu da kan kenya do sa da moro kondaɗo moro kan sumana jabe kalifo o hmm. yaala kondanen dimbal ne ke tun ɗo alfaalu ɓe mande jaaka anen tanol otu moon ɓe wala men ɗon mbaka majlis forom imam mbaka sofan manta be majlis o tol makkuro ɗogoɗo suk makkuto moye e si kitabu kala nona men moye en kala afala kiɗaɓo ɓe timmalani ɓe kiɗaɓo ɗo alfatoto rabbani wal faydu rahmani abdoulkadir jeelan nin kenan ka bonoma sehani baroɗa ay sa ala bunda me fi tawhid ala tawhid fulan jam tawhid tawhid bi wala da keme tan saba sabanin saba amata karna dasara lokon nan nga da ngo mun nan kan kon ka fotale tele kilen tele kila fele tele keme tele tan saba sabanin saba yin yon kida bu ba yanam namoy tombi yanam na ha karam kida bu na fa da na ma karam alin kala kida kitabu karan kama pepa folo kara pepa ba

sagodin sagoda ta su mo kan muna nan abuwa bo nan abuwa ya ma ka da kashi kamfanin talibai la da kan da hmm. ma sha dubi bai talibai furun da le kan abda ka da yi lan be bai talibai furun da le kan ke ya ya ko to lan da da sera ako ya yahya ibn mu'azu ya ibn mu'azu ko so so kalamu siddiqin aka emina makama rusul abdaluhum ala asrarihim wahayun minallahi kalamuhu anillah billahi wa fillahi uqud bi maqbaratin khatab al mauta ma laqitum yahya bnu muadu ko kalamu siddiqina toñamolla diyamu welel kontiyoɗo alqa'imina welwel min belloni makamar rusul kiram walla makamoɗo abdalhum ila abdalolo hmm. ala asirarihim ala asirarihim ila kullolo kam wahiw wahiwalum wala abdalo ladiyamam wahiwala minallaka wa alabal alalaka abulandida ekono ilalyor comme anablama walla wali ba mariama ñoro ala ka kuma bulandi ya ni musa bañolu fewnolo muso ni weliyolu fana ala ka kuma bulandi de ma ye ni malayikolu tema ala ni malayikolu tema mune be je men be ala ni malayikolu tiyama omo juɓe ala ni tema tiyama malayikol na ba ni ɓani weliyol tiyama directonon a fona ka wahayo bulema kalamuhu ka radiyamo kabo alala bala men fotata alamo billahi alaye وفلا على كور يقول تاسيد بمقوار كبر كنور كبر كنت خاطب المولى لن ديام فرود ديام ما لقد من علم سر إلا ما سيرتم أين الأهل أين الأولاد أين الدور أين الأمور أين الشباب أين القوة أين الأمر أين النهي أين الأخر أين الأثار أين المحاب أين الشهوات kanan yohatun bonaka na dimna rama kalu ya kuma a da kabro da yin yinin ka a fufuro da ko ila ma sirrin wata rufu an laban da min don furolu a tulbajen ya je a yi nan a rallo musulmi malle a yi nan aure da allo dingulle wa kanu dingulle a yi nan duru allo kordanyin malbun jan kordarulle a ayinala amuwala allo koɗol ayin ille ayina sababu allo jada kendano bambon kiti kada tiki tangale ayinala kuwa allo sembe balulle ayinala amura allo yam oɗalle ayinan nahi allah fatandirole nite ko meeki wala kakene ko meetu wakkatule ayinal akhida allo mutarole ayinala ata allo sorolle ayinal mahaba allah ñokanolle kan fonle أنا شهوات نيدي أفهم لولي تافرو لين ينعا تاكبرو رأسي يين ينعا كأن هذا هو لو يخاطبونا كبيدي أم ينالي بيجا بلا نادمنا نمسارا على ما خلفنا من دونكم والله خلونا من دونكم ما بين نمسارا فارهنا سيورة بمعرفونا قدونا من تم بنها كذا نتمنى وعن نمو فرتقول ابن آدم ما خلف وتقول الملائكة ما قدمه la na adama ma halla adama don ka ka kaare da malai mina to ko malai ko ka rika kaare kana fa da malai mina ba na biral ko ko allah le ko ngol o ni misale ngol to ko mala in kondan na men na da men tambin ila wira kilo ya mo men tambinde ka wala e contane ke ma kono to men ɗo ni ke ma kono konon tambin da to kemera iro waten ɗo ya alabato men ke barajo men ba ni alabe wato bela kerati anata en nimisa kon isike en isa arata ne anta zura an tasbira makaɓe ta kabro jurola khaliya an rafiq ni mo kanata ya ko su do da bake isi imiro da bake kilin be fure jamal ko o holuwa an nisa warja ke kanata yo muso kanata saje yaran kira ko naldara ko kala mirande bakale saje ay isi miraba kono ukala ke hakima maɓe an dowatul mawta ala fana ma furolata an kala ɗi nemman me alɓe fa allahati meela yahayayo dakhaltu janazata yawman fi majlisihi fa qara'atuna ila hadha almayt lima warada alayhi lamma warada alayhi almawt wa adhasahu رشده حتى لم يعرف أحدا من أقاربه فذلك المعرفة إذا وردت على قلب المؤمن أدهسته وغيبت رشده حتى لا يهوى سوى ربه عز وجل الله أكبر دخلت جنازة يوما في مجلسي أكو يهب ما أزلا كواندي دارا كواندي لون دارا فرونا وقرأكم لألا ترون فلما جاء إلى هذا الوقت ينفره لما ورد عليه الموت بدن سايا ناتاكا وإذ حسره سايا في وندله sa siyen sasa to kunda nabe kuma fura nabe dumuro fura nabe kuma fura ba nin ne ba na ta ka kan yana da ya ka fi wundilo gayyaba rasu ala kalmu da ba yema e ni bomo furo hattan fo layar fo ahda min akawa bika badin suude kulanaɗa hakkilo ne kan wala hakkilo yemande fa kadalika lam arfa ala sudara sanabatin arifuna billahi idza waradat ala sudara sanabatin idza waradat ala qalbin ne ala dum ta mo sondo moto ala londo fon asudara ad hasatu ad hasatuhu aka piwunde wa gayyaba da su a kala kama da rayuwar mandala hata layar fa sai wani an ara kwara kan mu abakari jira ne kuma bai wurin da janna kana da jin da janna kan kuma ba ta kida ba ja kitabo wulda dam da ne ke wani ma jira na duniya murma wura da da hmm. da ala doron a a laban yin misal bala furo mbiɗen sayaw ɗum da da kanda ñeeɗa fen bela aman da kalamuda sayale la dala hakkilota a piwondi fen beeto ako ne ala londo ɗum dammo fanala buka fenje ala kola ala to zikira wa fatira da an oɗo san kidabo banda sanin kinan ka bora ma fana kan yin dungulun ɗum fanna fa ɓe fala atata sita alkali jelani istausa abdulwahab walidahu ashefu da anhu fi maradi mawdi faqa radila anhu aɗo kaade jelani nden siyara ɓura den talluɗo bala hoɗen tan nannen konando oɗo kaade jelani aɗen maɗom yo abdulwahabu a wosira seego fira a wosira ala da kuronda akimmaya ako abdulwahabu e ko alayka bi taqwallahi mbeɗan dalala men na silan alña alaislam wa taatin ɓe ya marla alabato wala takafa ahɗe kana siɗan dafen kilin na de wala tarjuhe kane jikolo dafen kilin ka o kullu la hawa yitara hajoru be kullu ha be ñombu ñombu ya be fudumata dukkuti ilalla ya be ji alla azawajal aɗo sañe mbela wo siyolo ne kaadiro ne musufio ne moro ne ta wahabio ne isaso ne afañol ɓe anen misima mo wa tulu bu hay jo be ni ni min ho kawa rabu wala ta ka kana ala bi ahadin mo kilinna si walla ma makarajo ala koolay kana mo wala tatamde kana tin tin illa alay fo ala damma e si to ko ala damma subhanahu aka a tawhidu a tawhid tawhid wa jimawlu kull a tawhid kuwo be tawhid aɗo kaari jiranna kuma laban ñinata walla ɓaara kumol kono e men fa dimma biraɓe faala ala sara kuranga sañu wasiyar mu mobil kai ne kuma ballar ta ko wa qala fi marad mawti hanyin hanyar sata fa akwa ajon ko ma kira kullu ko be me be kafin at da kenya o kala fi maradi mawtihi fi maradi mawtihi ay ñin fala sata kuronda abdoulkadir jeelani ida saha alqalbu ni mo sondu mo sahata ma allah ala fe azza jalla ne mo ne ala lem la yahulu minu sen fembe ka kanama wala yahulu minu sen fembe ka dunje ana lub la qasr aɗo ka ade jiran ko nin mo sondumo sade ala fe sayi imma ala huɗo ko kulubna golfo sondumo sukitale fende ɗumna kono fende wala koman ni ala fadan mo sondumola te eh, allahu akbar ala ni fembe ka kundinka kono oto ala kola fende dunna nde ala dabolaje ako ana lobonde awre kaade jarama kesore la kesere fata tenna ndemanke fufulawte ke keso ɗo rannati hombuten fataten nan tende ɗo feedi o kala kolle ya ha dumde ko ebo adu aɗa janko min hawren lanndao saltulo findi de ma kumbal feɓe zahin zahiru o o ma hayru kumbal tan no feɓel batinu batino ta nimmo mo ya bantale bayni wa baina kuma bayna alhalka kulluhuma mabuda ma bayna samawat nden a toltema nen dafol beetema jam fota sowne bankol fala tuki suuni ala karande abdoukadi su suman ala ahade fanin kare ngoman soto wala tuki su ahade ala kana mu wakilin suman ala entelan a kaare ne abdoukadi la suman abdoukadi ne kaare son suman ñowten nen fulante ni mota konten ni moman bra donald da fode ñoɗa nde alɗan sawno banko a siyatode baroɗo o qala radil anu abo kade jelani ko kade hadara en ɓe heyre alkanol natal ata ka to anol an ñokkane ɗo malayikol annabiyomol hadaru ñoɗo abdokade jelani anol awol ma kacañolle haɗa ala balo ko won muɗum hadar o kato haade hadara en ndi hayru ko altano naada to ley jam fa fa ausahulahum aɗa ñorma aɗa ñorma wata addabo ma haali hakkulo feede yafuna rahmatun azwan ne ma baba jam e naada wol kaade de niyata ada alsitan kon wala école fele benda ali makku yimon ne ma balati wala tudayiku alihum almakana kana jande tan de mala école wa akhbarani ba'du waladihi adon do nyin fanya annahu kana yaqulu ka fa ko wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ghafara lahu li wa lakum aba fo ka wa alaikum alna bismillah jumanya allah to buga mo alam alayya fanna lima wa taballahu alayya wa alaykum alma alayna tuba قال ذاك يوم وليلة وقال ويلكم أنا لا أبالي بشيء la yamruku la yamruku al-maut ma la yamruku la malakul maut tanahalana man yatawallana siwaka aku wa alaikum bismillahi ghairu ma muwaddi ina bismillahi amman ke bay bay kala jaraka yamole aw fotiloni suro kala ko waylakum allah bal fa anante la ubali bi sen dama ba kamante dama he ba kor moro de fara kor sar qur'an oi akate ba do ne sa ta man fen fale la bi malakin wala bi malakal maut malaika wala sa malaikun ta man fen fale aka ya malakal maut ajala ila sa malaiko ta na lana ma ya yata wallana siwaka aka ya ko ta na lana jafan ma ya yata wallana siwaka min be lorin tela ko ya e tete ten da fen lon ala doron wondala min be mo lorin tela ko wonde as as feten ba yalamo mara kuuta wa zaga fulyamum da jimata da o ɗum walla fi asiyati wuraro walon wurara fata wa salahu baɗo walada adin ɗo yañanka amma e muna kala ko laye an ado anke mo kañen kafin na ana huwa za da kallabu fi da azza al kana ñen kafin muna kira muna bai kira muna kawo hannun arintu alfadan ma dan na liya ba la ya sa ne a do ashe mo kan yin kafin ne anan da huwa ta do no alin noto a da kalafi ilma alala london be kuntum ba be ilmin ilma ilma ka wala kan o kala al walad abdul jabbar a kadi ma abdul jabbar anta na'im ele ɓe la aw mun mun tabi wala fo be ñaali mowoto fi waqd intibahikum aka e la fo e alfa fi waqd intibahikum allah kuni waato siino waato alfa o ودخلت عليه ودخلت ودخلت عليه دون داكان وجمع أولاد دون جماعة عند بعد هذا دون سيار دون لدن دمورو كان waraduhu abdul aziz ya yaktubu anna abdul aziz bai safa kana yamin waraka safa kafa qarba ati afifan da yaktubu fa khastu wa ya ka katabtu sayaji allah ba'da usrin yusra ala safara adima abdul azakana ati afifan da yaktubu akako afifan ati fosi safara kama safara lahu fa khazati wa fa kastu khastu ta wa ka katabtu ngasaf sai ji Allah ba da usuri yusra sai ta lata ayyara kwala kwala da bai so na kar sai na arabe so na kai kwala kwala murru bi akhbar sifati ala ma ja'at al hukmu yataghayyar wa an la yataghayyar al hukmu yansar wa an la yansar la yanqudu ilmun la bi hukmihi akwai muru altan da bi akhbar sifati ala man qudu al hadith wa manna da anaata ñaama comme ne alala mankuɗo hadisol ya fo ñaame ala mutowo ala kana yelmanale kana fasara tawhido alhukmu alala londo ita gayo ka yelamal comme ala kiiɗo saran yalan saran fere biren kurani je nas kono man so kora ka soɗo ala ñin kala kana ñin e mo mole ñin ke molta kala safo ya tu kake comme ala so kono ala baɗo ɓaɗo waɗa elmo alallah ñino la yata ka buka elmado

ita waɗannan alallan ya kadar sarri anan kadar kauni ala da kauni wa bukala a lallan ya buka bai alhukum alala ya marom yan sako ka nas ko nan man soko ken walala ko nganya ken ada dafa kana ke wala irin ba alallan yana la yan sako mo ko bai la yan kudu ilmu la alallan londo wala alallan yana buka bai bi hukuma ala ala londo ala kitiyo oh. Waqa bana ne awa awa awa la daahu Abdoulaye Zane wa Moussa denfala yu ma fayin abu kaɗai denfala yu ma fayin Abdullahi Kana kala ya fayin da ka bula wuli ndoyi mu ka bula Saba ya bula ulinza wa saba na wa kula ka wa aleikum salam wa rahmatulah wa rakaatuh al na kama yin bulon kele yake na al na al na ala alfansi al Mawadul fi cak na danga ko kuwa ega a juyewu aleykum. ila wutuma aju ilayku alɗo ɗon ton mbina an kana o kana e koya kafa koye ni bo wato irfaku irfaku ala aɗuman ɗum ala aɗuman ɗuma simmo atahol haqqu toñanata kan wasa o sakkare ɗumoɗane sa siro wurin sa siro nada alokali jenga sa da ɓurata sanni bo kon allahu akibaru salatu jom fa fakana nin kinan ka bora ɓorama baroɗi abdoulkadir jelani weeli kutubo kutubla awla wele kawso فكان كذا كده يقولك استعنت بلا إله إلا الله الحي القيوم الذي لا يموت ولا يخشى الفوت سبحان من تعزز بالقدرة وقهر عباده بالموت لا إله إلا الله محمد رسول الله بلا أولى قريبا نيبولا بنينا فوتاني استعنتم بهم فما بلا إله إلا الله لا إله كما صرف الحي من بالبلول على القيوم الأبد ولا فيه allazi man sama la yamutu da ya ilaha illallah alhayyu alqayyum allazi wala yakhsha da silana alfawda ko fen ba ta dani yalan sima ya neman sima ba ko jama'a kenan ba wata ala subhana man so sina da ta'azzaza min yafan semben tuyande min semben tuyade bila kudura ala sembona allah ñinon ala noon o kahara e ɓaada hala jongo katama bil mawdo saya ala subhanallahi ay jongo katama sa la ilaha illallah muhammadu rasulullahi kaade wani abdou kaade jiran wele kurbañina ko baɗalo abdalo wedela abdalo la ilaha illallah alhayu alqayum alladi la yamutu wala yahsa alfaut سبحان من تعذب بالقدرة وقهر عباده عباده بالموت لا إله إلا الله محمد رسول الله أي ولا فو أنا ولا ولا لا نبوا على بوفو كان وأخبر أن ولده موسى وأخبر أن ولده موسى أنه لما قال تعزز لم يؤدها لسانه على السيحة فما زال يكرر حتى قال تعزز بلاكو سبحان بلاكو لا إله إلا الله الحي القيوم الذي لا يموت ولا يخشى الفوت سبحان من تعزز آه، أمير تعزز تعزز بالقدرة تعزز لم يدها لسانا آه، نوما على السادة نوع القدرة تعزز تعزز فما زال الكلام تعزز تعزز بالقدرة وقهر عباده بالمتعززة أبو سيدنا حتى قال سبحانه تعزز ومد بها صوته تأزز آه، فسندو وشددها بمبدا حتى صح لسان بفان صح يدعنا يا فوق بمبا كنو كندي ثم قال الله الله الله الله الله الله أبو كادر الله الله ثم يا صوت أكان كما كان جدا الله الله الله ولسانا نوم ملتصق بسقف حلقة نوم نوم نبدا كان كرولا ساندو الله Allah Allah Allah Allah fa noya dafa non nakira boɗo santola da eh, mata radiallahu anhu abdoulkadir jiran firaɓe fa ka fata alama ala duniya o ardaho alaya duniyande alama o jama'a baynana o baynaho fi makari sidikin alama yi den alada la toña din kirato da mokku tadiri kutotelaa mansoyaa komin kama fo lungolon juma ɗum arjan don kata tiñe y'a o arjana tiñan din kirata alman nini wele bare alman tiñan na ala fe man sama dima e ma eh, diya fe ma diya fe dunya ma dunya ma wato man ne kira na annabi man do na mo ni mal ani abakar ni sedo ani sahibo do ani abdul qadir jilani ani weli أكو أما أن أنت يندي على والحمد لله رب العالمين دورة دارو صلوات الله على النمو على سيد الأنبياء بأن بنا كنت مقدم شفاعة أن إن كان جر لا لن يعطنكم محمد ما هو الخير بعدهم بأكير ما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين لما على كيس من اليوم أن يبارك بكير أكيكيلا يا أنا على سابقنا الله آمين برون سوفي سنة كلاب وبعد suma sufi suma ɓuran kiɗaɓo ɓanda eh, arraban walfaydu ala duwa min jaɓiɗamol mal ma jaɓiɗannal mum na yamude

ban bi arabo maji tele konondo 2022 wala kondom wala keme wala tan sabani sabalet niyetulolo kondo na kiñola aman kam ni ñum mañ ñum mañoto ñin hmm. siyara sanji kewol loltila kema woola moma mo karande ñumate hmm. da sanji talibu a ana kira ba to mu walla muna karan sago sa da hmm. a fulo ɗon yinalda sako ka man din ka wala hmm. ko ɓala kira talibu talbolu yan din kon na kamuyla hmm. birin ba ka wasu kaya ta alkaya ta yi ala nin ba ka wasu hmm? tonton ɲɔgɔn ma ni mu ko bala ti dɛ tila kɛmɛ tili tan saba ni saba kitabu tila la alfatu arrabani wal faidu rahman sirhu kunda be kadiri kadiriyo be sofi sofiyo be sunniyo be musaso be kalbo be misi misime mukallafo be altawhido tarbiya kida da da alam a kiɗa kamode ɗa fo aye futande alama afrikade janade amanke da atare min kiɗabo ɓonola fade de baya afrikade jara folotala kumolo fola kiɗabo folondaɗo wana kiɗabo bandaɗo en atala kumo ɓe yafo en atala saa amanke luma e ñimba fadade bañimbala ɗo ko balle bala kono na kon keɓal dani kannde dani ɗon ne kadi nden mbaɗa kisande kam molba kanne ɗum oɗo mba kawsara ani yalo nde fana hammolo wara mbaɗan nato maalo ko waalo bo hen nde lafira mobile karam ba noon de kondo seeɗa men karanda seeɗa ɗum lafira mobile karande o fanaga noon de karandilaɗe ba kanne ɗe hoto mum seeɗa ɗe nden men mbake iblo kan mol ba ban ɗe la firan bol bele yake a kana ke alan ko kela man kila mantolo anin sufi anin sunni o sasi afan budon al'abdu kada jela na kida abo fran afuda na allahumma qad ballagta allahumma sha mandin ko mandin ka kamula anin sama wallar masin lonnal min bina lamai la kandola abdu kada jela na kida abo fran indan bar talbo ke kayan oto alimin tare kal dinnol kalandara di ɗimo kala ke kalande ko ano kulolla yane ko la ana fasarola alamol kalande ñinna moolu ye ñin kidaabolu fasa taalibe no ɓe kana taalibo ɓura mooro e ma di ñinna fasa fa yalan lesal kabre kala ma yana ba gawsu ɗum katandire karamolu mum tede kasede karamo ba ñin do fasa fa ga kulota moro ka fasa ala kabula ala poyentol nooma taalbo ñanna kele ñaami foye futa alam mbiyeten momom taalɓe kankene ñin kitaabo kala e tulol fo dan ngal dan wor ale kitaabo wo tambulo etulo en siyaɗa kira ga ɓan kirawo san lata ala foye dolnata de kala mansi a sani tuwaɗen kaka da ala foye a na moru buŋo buŋo maji so a abela kala kale ke ba nya fa na a ane diwolnin taarɓe fo ñafa aɓeña nen kiɗaɓo karano yafra dole ya nde tiri keme til tan sabanni sawa karana na na dede fana alamoye lolum siña kelen karnani bafuɗanni nima arami sona arjumol nimol keje hata karnano sede bafuɗanni alɓe sawa tiri keme tili muwa waɗan karnade til tan sabanin sabakar abinda karnantel ta zuwa ya ce yau fi jane ka so kida bo ne ni mo lon ne ngal dani al nyo so so tuje ngam mor kon da be da al faraw sa so malal da bola kuto ni wul ta sinyo sabala men ko sufur man be ba sa ya dale lon ko sufur be da sa ya ne jwa ne hane al masalo ka man be da lo fon be be ta alon ka be da ya yo dale so ka mun na ka be ta da ke ken na ba

ええ何がそうそうこもるlugar ala ñoo so so ko yombe kizo men mo dan la jankila na na alman jama ka bunon haba da baje do banda janna afam ako sa an ñoo so ko ñoo soso o taarano bula moolu ɓanta lagɗere ko ko man sahaya nko sahata ga karan ɓe yama asima mo kadima alsa misi walla walni sariñere saɗol sayo ñoo soso ɓanta alfa folo la silo dol ɓe je yew kondo kama ɓeɗa saga ɓe koyenɗela ka ɓeɗaɗe ñoo soso ɓanta sayan dol fana mor kara alfa folo la silo dowla frara ba makkida bonda kara affaire ba kawso alba folo a baraka yaran ta ma mu arabu kan yin dolbe jada arabu kan ka kuliyar wallahi kadame ba ka wasi ya befu ba yaran kirabo man sira yin kirawo sira balo karan da kan da bana ba ka wasi ya befu a harfo la ilaha illallah yin kirabo man sira da a ah. karan ka ba san ba ka wasi ya befu a harfo ma yalo la arabu kan dolbe jada ba ka wasi ya befu kilin kilin fasara ala yin kidio masala ma o fam ba ko sa kitabu ka kidio be fi a kulo sira ba ka be karam ka kidio hmm. e be fi ka kalmo da kiran kiran fo in yon iman da ara mu fe ko iman e tumaran kiya hmm. hmm? imanta karfa jola karuwa kare bai kima da jira manki wasa ziyara ya kita da karfa fulani yau da na ke sanji fulat sabata ne sa hon fasida karanan do to da kima tiltan sa wannan sa yaran na da kar kira wala da malaka banna mol ka fasida kan yana da wana tartibun mu wala sarjin do la fardo nan man da nan jina ba ko de kran do fana fardo nan wote de الترتيب والموالاة كراندرو لا فرو لهم كم كو سرجو نين جنابو كل فرو انت فاهم يا بلاندي نيونو يا ترياندي eh dolle forum ti dolbe je nole kala de kare e lo kon kono nale wala so be sira fo logal ma so al kana wata ya ko si amun ko si ya ndalla wala ka ja fa be lolo nda ka ke ntama dan si de ma bi si de be ka ta ma lolo ka wala mo ka dula to ma ma men ko wona kono wala ngadula men to ɓe mo to koɗa koye fof ɓe tamolonde awen kon sa jaatol mbiye daltala baka saka kamɗoka formoɗo tama bi ka ka bala jaatol la, a abe ka wole juna kata formol fulo kono ɗon ndilla nare ni la koɗo fan e ko ɓuto aɓe formol la yamude muɗe duwe ni e ko tuman ɗo nappalele formol hembata hmm. yaade nammoya fo yaade moyama fo yaade yo karande ole fo yaade ɓen garen konton jan ani men ɓen forumol lamoyla walla konton seeɗa konton dillalti konton de kilan bola sen kanda kayra ɓe kayra sa yon kolle so wiya kundan kolle talla o kayra ɓe kayra bola sen kanda kayra ɗorne ɓe kirin doron aɗa safe nde ñokana da ɓañen ɗum ɓe ñokana ɗona o ɗum kayra saɓata tan walla fana alon taalmoɗum fa kuma ka kulyara dinni alkana dinnol bula din karan dila karan dinna ke bale mol kara ke bal karan de karan bar ngayen ko horma yandi moro fon bi da karan dirol talbe ke ba ni sinyo ke ba ni din ke bal be si hormon dirola e eh, ala ko yan soro lamanga botan ninkila min kiliyani kulum naɗa moroliya isina talaɓe ma ɓe président ɓena moroya walla ministre président kena moroya walla dinan ke ba ba ɓani ɗimaɗan mbalni koɗo tiɓa ɓena moroya ni e yillawo may saji kan ka ñimmaɗu e moro ne kuma da ni e kumoɗeɗita kumo ɓanna kilari ñimma sa ni moro bina wala bola dun moro kunda ha moro fa bina tafsir hmm moro fo bina arsar karandol moro fo bina lawal karandol bar denden bula denden karandila karandin na arin a karan kuma yan duwati alinga a hurman duwati alin a kidiman duwati alin a kibirin duwati yin jaman bayi man baya yi fon imaran karandol waran nyimbe moro ñin kame ba kiri kiro ni ye kumandi kame ba walla ye kame ba ke kalifo bina walla ye kili kame balu to walla ye kinna kiriki iye moro yoyni wala tembira kalando e fiya do til fo maran kalando hmm? mo jamala nen do fo do nen do fo ka wurmor kundoro ko san fe ton imaji to e kan ha wurda falen ya fayede imaji abdulkadir gelan abdulkadir ma ano alo weli ya ba lo albar balo kola afon ala kam wala kan den kida anen kida abdul men sabra mol kan na da fon kida abdul men wala abdulkadir ma fa fa lo be mol kan ta tulu wata karan jodi alwata karan jodi hmm? alan kama wakilai wana sada bi ko mol man kati alfa folol tete ñum fana ɓe moro kundana biɗaɗe ndega sadan sikkuya ko ñoo karande sikko diyaɗe biɗan sifa moro ne nga sada wa annen tere ɓe kara omar fa an ne ke bu camude ba no noon ñoo karande si nanga e be dal jen sa jara dekuyara wanankolu fonde ta karaŋo la ɗiɓa siñanne ɓe forum ko no walla ka de kan iye kara ko da kuɗi mankade usase afa misi wol mankade ni wol mankade sako misine fofule to maɗum hmm ba ndiga fo ñore ten ɓe kuyalale ha ba ɓe ga abdou kadi jalani kalanti ga abdou haɓe la e, e, kara muridi sade kono muridi kajibo ɓe mo kara ha ɓe falloɗlala ba nin ko kara en kanar kawandi walla nal ɓeɓe kuya donniga karandaga je kitaɓole pepa kar ala bunda ka ñina mure disadu koɗo mankuroɗo nen mure kasboɗo mankuroɗo ala ñininna ala siloɓe ten men ye fankade mankade e feere ha ha gama ba ka gawso ba ba gawso ko wonde nde kuyala mako mako bal ka ne kawde anen anen namna jonen tolma koro tere ma ba kombe ñin kiɗa bo karanna fo ga ban hakkilto kan hadise kudusi kan karande ol fof hmm? ka ban ko qur'an o fon kana o karandaɗo karande fof ka ban ka taƴude karam mayilla ter makko nden men ma wara e mallan fo ɓeɗon duɓa sogo lan ne waro mai sogo ya wara gatal bo fo ndilon ɗon a warata karan karan karan jone kalan lamoɗo alan fotata karan do nan karan lamol wala ka talo e kan ke fonde kan na fonno waro hmm, bay ma wore man lafu he ba karan da mara ka fon ga da ne nga formo soro na man tanka ba ba ba an yoro do dan ne fanje tallo nga ba man ne ke nda nan kira mbala karan da do kida auto kida kida auto kida yan ko fanje tallo sai e nga fotan nan da anda fanje lolu do banda min e, e, fo a karanɗo e sanji tan nane siirade bien seventy seven ndeɓe karanɗo kudetala kudeta nanto et wan wentat sara kan ɓaño forme karande ñamoɓe yatanoe min sanjiluloro n kala janne sanje tallulo ɗol ɓa fo ɓay ka ɓi ɓatoya kan dabango jawle yana fo munama ɓa compo ngo janne sanje tallulo non lon sara karande wara jamala ata banna a tallulo wi kola sanji sanjilol boje waɗo katata saga sanji tannan sanjilol bande sanje kemo balon nimbo balola aɓe an boca ɗolɓe je hanidi ɗolɓe balluɗum koye ɓe bambane seeɗa sanje kemo mbiyete bangoña kan keɓa ɗolɓe je seeɗa sanje kemo e bambanta nen defana siyabo banna he kanan baleya oɓe bol anen kulubala anen lanfo mo kendol la lanfo anen mo kuron la bambon la kulu bala wala ɓe gaddimeɗa bani mo kendo mallafo hmm. alma kana lafo kuma be da na rawu da men be duwa nyin kida da ma be jabilan ayin mari men men na alman amuda en fudan din lafo la alman fudan lan lafo la ah, alma ala en kada alma ala en kada har ma lai kafanin neman baje auratare anin kaji yau da anin moron ne shi ko be anin sufi ke mol ni mo ni ma ala sunol jama salafu salihu be saban da fu da kendo be kaji sai ma ko len do ko mo be baraka wani ala ni ala ni don la yala yala jan aha dan albeñin foruma yellal samaɗan sonnin kumo kotoke ale tente suufiya ɗo awɗo kaɓe jeelana naale nafan misoɗen kitabogo hmm. kawannin forumola yerejeloma jaw suudiya jol ɗenno han ɓeydi basisi forumoyo laaɓe kotoene alan sonin jummo ale jiyama suufiya to ñama ani kitaabo ale mo nanafa soɗaba a warama baɓe ako kana na me sa akwai da sufi wa biya mako sufi a mutuwa akwai da wahabi wa ne salafu ne a rasun nolme min baro na ko sufi a man mana sufi a jama'a a duka ji sufi ya o ma alan ya fi nan o ma na da wudan ka sa ne sabon nan akwai akwai da sufi ne ka biyo biyo o da alaba alaba karnala wala tun namin foron ba da sanji karna na da fere foron ba da sanji buro ke a tun namin foron ba da sanji buro ba ni don me da yalla nin tam Allah zai wa baran to wanda na da be sun karfe a sa da le dia foron ba la ne no ne so ko ne so ne al asato na banko na tumbe anin jaati ala ko non kan ala de maali be e fon ko soni jaabe anin ka be anin kinyidon ko ala ba